Ya samariya matasa, ya abin guri matasa, ya mazajen yau da goben duniya ku ne matasa, mu a rayuwan nan ayyana hannun matasa ya samariya matasa ya abin guri matasa ya mazajen yau da goben duniya ku ne matasa ci gaban mu a rayu nan ayyana hannun matasa ya mazajen gobe ya ku zuciyar masu kallon mu akwai na faɗin duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanku da wannan lokaci barkanku da sake saurara da mu a cikin shirin mu na dandalin matasa shirin da yake tattaunawa akan abubuwan da suka shafi matasa tare da ƙara musu ƙarfin gwiwa akan halayensu da ɗabi'unsu na gari ta hanyar da idan muka tattauna akan wasu abubuwa da matasa suke gudanarwa bai kamata ba mu yi musu hannunka mai sanda kuma mu nuni akan abubuwan da ya fi zama shine mai kyau domin a yi shi sannan mu lalubo hanyoyin magance matsalolin da suke damu matasa ta hanyar gayyato yan uwanmu matasa mu tattauna da su a cikin wannan studio mai albarka shirin dandalin matasa na wannan mako zai tattauna ne akan matsala da ake samu ta zafin kai ta matasa musamman a fuskar addini wadda take kai su ga ganin cewa wasu daga cikin musulmai ma musuluncin su bai inganta ba tare da ganin cewa duk wanda bai ma irin fahimtar su ba ba daidai yake bi ba kai har takan kai matasa ga ɗaukan makami da yakar 'yan uwansu musulmi wannan matsala matsala ce da take damun matasa wadda tabbas ya kamata a ce ana tattaunawa da nuna cewa wannan matsala wannan fahimta kuskure ce ta gayyato wasu matasa da suke da ido akan abin da ya shafi harkar addinin musulunci domin tattauna wannan shiri ina tare da malam abdulrazak ko abdulrazik <laughs> ne abdulrazak <laughs> kabiru hiskin makarfi ah, da kuma wani malam abdulrazak din ko <laughs> malam abdulrazak tayyib ibrahim maradi malamai barkan ku da zuwa wannan hili sai aka yi sa'a kuma su matasan sai ya zama duk sunan su kala guda to ko dai ni ma in koma audin ne to kafin ah, mu ja da nisa cikin shirin Eh, malam abdulrazak kai da kake hannun dama bari in fara da kai ah, so da yawa idan aka ce zafi mm. zafin kai na matasa sai wani ganin a'a ai daman ɗabi'a a cikin kowane matashi ya zafin kai mm. to amma zai zama ba kowane kalan zafin kai mm. ake so ba wacce eh. fahimta kake ma zafin kan matasa musamman wanda muke son mu tattauna a kanta wadda take kai su ga ganin cewa su wani ba kan daidai suke ba su wani mm. musuluncin su bai daidai ba mu kaɗai muke kan gaskiya duk wanda bai bi mu ba ya bata da sauransu gaskiya ne kamar a'udhu billahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammad bin abdullah amma ba'd ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa da farko dai kusan kamar yadda kai in dai a kamar yadda kai wannan jawabin ne mm. za mu iya cewa eto eh in inda muka ɗauki matasa a kan irin wannan za mu ɗauke shi a zafin kai wanda ba mai amfani ba mm. inda misali idan muka ɗauki zafin kai ko kuma hamasa ta mm. matasa da misali ake faɗi mm. idan muka ɗauki hakan yana nuna mana kamar wani abu ne wata fitira ce ko wani abu ne da Allah ya ware ma matashi duk lokacin da matashi mutum ya kai wannan marhala ya kai wannan matsayin a shekarun shi zaka same shi da irin wannan kazar-kazar din Mm. don ko irin ba tun yanzu ba tun zamanin da su annaba tun da can can mm. domin ko irin muka duba tarihin annabawa da sauransu zaka ga Allah yana cewa walamma balaga a shuddahu atena mm. hukman wa ilma misali Yusuf haka annabi Musa ya ce walamma balaga a shuddahu wastawa atina hukman wa ilma a shuddahu wannan ainihin lokacin karfinsa din nan wannan mata yana marhalarsa wannan cikan karfi kenan ma samartaka cikan karfi na samartaka inda idan ka duba misali ai ko fada suke yi in muka duba siyakin aya misali ya ce wa dakhala madinata ala hini ghaflatin min ahliha mm. fa wajada fiha rajulayn yaqtatilani hadha min shi'atihi wa hadha min aduwihi fastaghasahu alladhi min shi'atihi alladhi min aduwihi fa kazahu musa fa qada mm. alayhi dan haka kawai yayi ai kokarin ya kare wanda yake a bangaren sa mm. amma ya bigi wancan dan uwan abokin fadan dan uwan nasa nan take ya fadi ya mutu to kaga a ƙarshe kuma duk wanne na nuna maka misali hamasa ta irin matashi da kuma irin marhala ta karfi da mm. matashi yake ciki mm. haka misali idan muka duba misali cikin idan muka misali mu takaita misalan mu a haka mm. eh, saboda yanayin lokaci sai mu duba cewa ah, idan mutum yana eh, wannan rayuwa ko ya zo lokacin da yake da wannan karfi haka kawai ya kamata a ce an bar shi yayi ta yin komai karfin ya tafiya a ina ai ba zai yiwu ba mm. misali dama ai wannan misali da na kawo maka kamar yadda mm. kai tarifin duk wani matashi an san shi ne da wannan hamasar da wannan mm. kazar kazar din amma mene a duk lokacin da matashi yake cikin wannan kazar kazar din zai zama hankalinsa ma bai kai ba zai iya yin komi Mm. a lokacin nan saboda shi jinsa shi yawwa zai ruɗe shi mm. sai dai abin da ya ga dama sai dai kuma bayan ya zo ya wannan abin kuma zai zo yana da na sani mm, zai zo zama cikin yan uwansa ya iya gagararsa saboda ya yi wani abin da wannan karfin yarin jaye shi ya ji ya yi wannan abin kuma zai dawo yana da na sani to misali ina ɗaukar rayuwar matashi a wannan marhalar kamar misali mota ce wacce take tafiya ba su kyari za ta yi gudu sosai babu matuki Mm. to amma dole sai an samu mata matuki menene wannan matukin sai ya zama ainihin misali akwai da tijawa mm. da suke ainihin tattara irin misali rayuwarsu yawwa eh, ake kontrolin din mm. rayuwar tashi misali haka kuma da malamai su ma wurin eh, wajihar irin irshadi nuna wa matasan yau ba hanyoyin da za su rinka bi ba a rinka eh, bari yanzu kaga yanzu mun fara tambayo ko in ce nuno ina matsalar take mana razak ɗayib idan na koma wajenka dangane da wa'annan matasa da suke samun zafin kai mai yawa akan abin da ya shafi addini me yake kai su ga haka anya ba kauciya bane akan karantarwa wadda take daidai ko kuma ma dai karatun ne ya zamanto su suke ma kansu da kansu ba wajen malamai suke daukan shi maimakon su fahimce shi daidai sai su fahimce shi da kuri نعم بسم الله الرحمن muhammad والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم babban matsalar da ke da kwai a cikin rayuwar matasa na wannan zamanin da muke ciki shine matsaloli guda ɗaya zuwa guda biyu mm. su ne suke bibiya su har sai sun kai su ga halin da matasa suke ciki yanzu namu a cikin kasashenmu eh, na farko kamar yadda eh, ka yi magana matashi ba yanda za a iya control in ya iya tsara rayuwar shi ta tahi tsari wanda yake da addinin musulunci cikakken tsari sai ya bi shiryawa wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗora matasa na wancan lokacin mm. su ne kamar suwa kamar su aba hurera idan muka laika matasa ne su eh, abdullahi bin mas'ud da makamantarsu mm. wata irin rayuwa suka yi a wannan lokacin sun yi rayuwa a kan tsari kuma sun yi karatu mm. wanda yake mai albarka a ƙarƙashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matasa na yanzu halin da muke ciki shine farko ma'aifanmu da shugabanninmu wanda haka ya, ya, ya ba a kansu suna ɗora mu a kan tarbiyya ta karantarwa mm. farko zuwa makaranta kai mu damka eh, zuwa ga malamai domin mai mm. karatu mm. idan muka fara karatu wani matashi bai karanta littafi ɗaya mm-hmm. cikakken karantawa ko littafi biyu kawai sai ya ji kanshi ya kai wata marhala ya zama babban malami <laughs> mm. wanda zai iya ɗaukan littafi da kan shekaranta mm. ya mashi fasara wanda tasarran shi tunda mm. wanda ya karanta littafi guda za a yi zama malami wanda bai zamana ba wurin malami ba ya karanci eh, larabci ya karanci alkur'ani ya karanci sunna maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai iya zauwa ya ɗauki littafi ya ɗauki kanshi ya zama malami wannan ita ce matsala ta farko ba yadda za a yi matashi mm. ya ga tahiya shi ta a akan daidai mm. sai ya yi rayuwa a ƙarƙashin malamai mm. wanda suke su masu dace saboda a yanzu haka akwai malamai wanda ana kiransu da sunan malamai amma kuma sun ɗauki rigan nan ne ta malamai sun saka alhali ba su kai ba za su zawa su samu matasa su dinga karantar da su karantarwa wadda ta kan kuskure na san zuciyarsa kawai suke koya mu zuciya ba kamar mm. idan muka leƙa mm. lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya ce mm. eh, da annab dauda ya ce ya turo shi ya zama mai khalifa a kan ƙasa amma kai ya yarda ya bi sarran shi san zuciyar shi gargaɗi ubangiji ya yi mawa annabin allah to mu kuma wasu daga cikin wannan malaman wanda suke sun zama illa ko kuma sun zama matsala ga al'umma yanzu mm. suna zauwa su tattara matasa mm. su karantar da su karantarwa wadda take sahabbai da tabi'ai mm. da salaf ba ita suka bi mutum zai ɗauki aya ta alkur'ani ya mata fasara ta san zuciya alhali bai da mi bai da ilimin da zai fasara wannan ayoyin na'am to malam za iya dan cin aya a nan wajen ko dasa birki idan na dawo wajen shi ɗaya takwaran naka a hizikil makarfi na ɗauki sunan ƙarshe ko hmm. ɗazu kai magana kan cewa eh, hamasa kama fitira ce hmm. wani abu ne da matasa suke tsinta kansu a ciki kamar haka aka yi wa nan shekarun hmm. to amma akwai wani abu ni ban sani ba hamasa ce take kawo shi wannan zafin kan ne ko kuma shi ma wani abu ne suke tsotsa daban kamar wuce gona da iri yanzu ma na yi magana akan cewa mutum ne zai karanta littafi ɗaya rak ko ma bai ma gama littafin ba amma yana daukan kanshi malami kai har ma yana yin fatawa har ma yana ganin cewa wani ya fita daga musulunci wannan hamasa ce take tura su ga su yi wannan wuce gona da irin ko kuma dai ba su da alaka eto eh da farko dai kusan abin da nake so mu fahimta mm. wato shi musulunci yana da wani tsari misali kamar mu ɗauke shi a hausa kamar yadda ka ce gona da iri mm. musulunci wato yana so misali idan ka ɗauko iri mm. za ka tafi da shi zuwa gona mm. to yana so ka ƙarasa da shi zuwa gonar mm-hmm. ka fahimta mm. sai ka sa shi duk da haka kuma idan ka ɗauko shi baya kuma buƙatar ka wuce wannan gonar mm-hmm. kaga kenan ka wuce gonar da misali kenan eh. misali <laughs> eh, kenan gwari in musulunci yana so mu Allah sai zaɓe ma yake cewa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasaɗan tsaka-tsaki shi musulunci yake ma'anar ayar da ka karanta yawa saboda haka Allah maɗaukakin sarki ke cewa saboda haka muka sanya ku al'umma wasaɗan wata al'umma tsaka-tsaki na'am wasaɗan wanda komi al'amuranta suna yi ne tsaka-tsaki ma'ana ba, ba a gazawa a ci kakasin komai sannan ka wuce gona da ba mm. saboda in ka lura mm. misali al'ummomin da suka zo kafin wannan al'ummar mm. za ga su suna wuce gona da iri ai misali sai nasara mai mm. Allah yi sai ya hore su akan cewa yake cewa ya ahlal kitabi mm. la taglu fi dinikum mm. ghayra al-haqqi eh, ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haqq wannan ta nisa ce ta ma'idan wacce aka abin nan eh. <laughs> Na <laughs> ya ahlal kitabi لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا wa la tattabi'u قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا wa عن سواء wa dallu an sawa'is kenan نسارا yana jan hankalin يا nasara ya ahlal kitabi ya kuma abota littafi su ne nasara la kada ku wuce gona da iri a cikin addinin la taglu fi dinikum ghayra alhaqi ba tare da gaskiya ba wala tattabi'u ahwa a ƙaume kada ku bi son zuciyar waɗansu mutane qad dallu wanda sun riga sun ɓace mm. su wane ne wannan ƙaume din su ne mene yahudawa mm. qad min ƙabl wa adallu kathira kuma wannan shine matsala ta yahudawa mm. bayan sun ɓace kuma suna ɓatarwa ka fahimta qad dallu min ƙabl wa adallu kathira wa dallu an sawa sabil to don haka a cikin ita kuma nisa'in Mm. can an hore su mm. to da suka zo su suwa ne kenan su nasaran mm. da suka zo steve su ma kuma sai suka yi wannan guluwa sai shi kuma Allah kuma su ma din sai ya kara musu sai ce ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghayra al-haq wa la taqulu ala Allah illa al haqq innama al-masih Isa ibn Maryama allah sun wuce gona ya sun fara ce ma annabi Isa Allah ne shi kanshi sun fara ce ma annabi Isa to kaga kenan sun yi guluwi to kenan wannan guluwi malamai suka ce to duk al'ummar da ta kasance mai wuce gona da iri mm. to dole sai wata musiba ta faru ga wannan al'ummar dole imma a duniya duka a duniyar da lahira mm. na farko a nan duniya allah zai jarabci wannan al'umma da tsoro mm. zai sa mata tsoro sosai saboda mene guluwi da ta yi saboda shi wuce gona da iri babban eh, hatsari ne a musulunci saboda in aka ce tsaya a nan to tsaya din mm. in aka ce karka wuce nan to karka wuce mm. to da zaran ka wuce zai zama kuma abin naka kana yin sa ne haba'an mansura ni bai da amfani gaskiya ne to in na fahimta dai a lokacin da mutum yake wannan shekarun zafin kan mm. in ba a kiyaye ba kawai kwaɗin za a tsince shi duk sa akwai wuce gona da iri a ciki to abin da muke so shine ɗaukan mataki akan irin wannan lokacin sai mu duba misali bari in baka misali na'am ba ni a gurguje ina son in koma wajen Malam Abdulrazak eh. mu dora nukuda da ziya yi magana akan wasu eh, nukudodi guda biyu <laughs> ah, Malam eh. Abdulrazak in na dawo wajen ka yanzu Malam ya kokarin nuna mana cewa rashin yi ma wannan zafin kan samari da baibayi ko kuma kaidi zai iya kai su ga fara fada ga wuce gona da iri akan dukkan komai a lokacin da kake kasa mana cewa matsalolin da yake kai mutane ga wayannan abun guda biyu ne ka ɗauka cewa iyaye suna kokarin su wajen tarbiyya amma akwai rashin yin karatu a gaban malami so kamar ka so ka ƙara wani abu a lokacin sai muka datse muka zo bayan yin karatu a gaban malami sai ko menene matsala ta biyu da ka so kawo bayan yin karatu a wajen malami mm. shine sai mutum kuma ya ɗauki mataki mm. ɗaya bayan ɗaya ma'ana bayan ka yi karatu sai ka samu hikima ko kuma mi oslo mm. kamar ka samu hikima mm. wadda za ka bayyana mm-hmm. gaban al'umma hanyar da za ka isar mu mutane saƙo sako akai mm. wato ko da saurayi yi karatun idan bai da hanyar isar da saƙon zai iya kai shi da kuskure zai iya kai shi akan kuskure mm-hmm. saboda mi idan muka leƙa muka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen mutum mm. a cikin al'umma al'ummar da ta wuce da wannan al'ummar da mm. ake ciki amma ubangiji subhanahu wa ta'ala sai da ya galgade shi akan ya tafi akan hikima mm. idu ila sabidin rabbika bil hikima kenan ka yi kira amma kiran nan da za ka yi ka yi shi akan hikima saboda eh, mutumin da bai yi karatu ba ya za a yi ka zo ka kiraye shi ka ce a ta jihadi na akwai hikima a ciki mutumin da bai iya sallah ba mm. bai san ba rukunan sallah mm. bai san wajibat in sallah gaba ɗaya ba mm. wajibobin sallah da sunnoninta ta asali bai ma san me ya ba akan shi bai ma san yadda zai bauta Allah ba bai san ma yadda zai bauta Allah ba ti yawa mun gamu da su a cikin ɗalibai mm. da kuma wasu ma daga cikin malamai mm. wanda mun ga yadda suke yin kiran al'umma mm. zuwa ga da'awa akwai ɗalibin da ya fara karatu idan ka tsaida shi ka ce don mi Allah ya halitte ka bai ma sani ba don mi Allah ya halitti rana da wata ruwa abinci dabbobi bai ma sani ba to wannan mutumin malami zai zo ya sa shi gaba ya zafafar da shi mm, a yi ta ba caji mm. wajen eh, kiran da ake masu ko kuma karantarwa za ga wasu ɗaliban hakuka suke yi mm. saboda yadda ake caza su kamar yadda ka san lokacin maza Allah sallallahu in za a tahiya jihadi wanda wahayi aka yi a tahi za a tsaye da mutane a tunatar da su su ji tsoron Allah su a kan ka'ida ban da kashe kaza ban da kashe marar lahiya ban da mm. tsaihi haka zai zama wannan asali shi wannan matsalar da ake mm. samu wa'annan matasa da ake ba su caji zai yi maslahar wani ne ko maslahar wasu mutane wa'inda gaba ɗaya su ba sa buƙatar ma a yi zaman lafiya a zaman lafiya wancan kuma addinin musulunci ne ake karewa so da yawa da yawa an ka ɗauko wa'annan matasan su amfani ake da su don cimma wata manufa ba su ma ganewa daga cikin wannan mm. Eh, a cikin kasashenmu da muke ciki mm. akwai kungiyoyi da yawa mm. wanda hakan ya sa al'umma a cikin masifa wadda sun samu al'umma cikin masifa ta wata biyu ko shekara daya an yi shekara biyar ba a mm-hmm. huta ba daga cikin wannan masifai mm. kuma za a yi shekara fiye da 20 ko 30 ba a gama gyara abubuwan da aka rusa ba tunda a ciki akwai kashe mutanen da kafin a yafa mutumin da ya kai girman allah ya kare bari in dawo wajen ɗaya takwaran naka eh, irin wannan zafin kai na matasa da mummunan karantarwa da suke ma kansu da kansu ba tare da ɗaukan karatu kamar yadda malai ishara wajen malamai ba tana kawo abin da muka tattauna akan shine zafin kai mm. wannan zafin kan ya kai matasa wani lokaci ɗaukan makami mm. ganin duk wani wanda bai bi fahimta so ba daidai mm. yake ba so wa'annan abubuwan muke son mu ga mun tattauna yadda za a ciwo kansu sannan ya zamanto an daina amfani da matasa a matsayin karnukan farauta mm. na irin wannan matsala wa'in hanyoyi ne kafin da kake gani idan matasa sun bi su da farko za su iya kare kansu mu fara duba yadda matasa su kansu rigakafi da farko mm. kafin mu zo wani ya kara taimakon su kai idan matasa suna cikin wa'annan shekarun nasu mm. na ƙuruciya me ya kamata su don su yi makansu rigakafi daga irin wa'annan matsaloli to kamar yadda ka faɗi magana dai ta farko misali shine karatu wato duk al'ummar da ka ga ta ɓace mm. to in ka bi diddigi in dai an saukar ma da wannan al'ummar littafi mm. kuma ga ta ɓace to ta saki littafin ne don haka duk wani eh, yani tafiya da kwanciyar hankali da zaman lafiya yana cikin wannan littafin da aka saukan da wannan al'ummar nan saboda idan muka duba mm. ai ko a matsalan allah yana buga misali mm. yake cewa a cikin suratun nahal yake cewa da yawa irin mm. alkaryu wanda allah ya maɗaukakin sarki ya sanya musu ainihin an sanya musu ni'ima daidai fa azaka Allahu libasal ju'i wal khawfi ma kanu yasna'un wa kam min qaryatin kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha min kulli makanin fakafarat bi an'amillah saboda me fa azaka Allahu libas saboda haka fa azaka Allahu libasal ju'i wal khawfi ma kanu sun bar wannan eh, abin nan sun kafirce ma Allah sun kafirce ma'ana da farko Allah ya su cikin jin daɗi da walwalar wadata amma lokacin da suka zo suka mai da sabon Allah shine ya fi dacewa su a wajen su sai Allah ya janye wannan jin daɗin aka samu su yunwa takura da sauransu da tsoro mm. to kaga in dai ka bar littafin Allah ka bar Allah to don haka duk lokacin da ka bar Allah Allah zai barka mm. an fahimta to don haka karatu mu tsaya akan karatu awwal shi abu na farko shine mutum ya yi karatu sosai mm. kar ka gane cewa kar ka rinka ganin cewa fa kai yanzu ka zama malami na'am to yanzu mun fara samun waya bari in mun amsa mun dawo sai mu dora assalamu alaikum barka da zuwa Afirka TV na'am salamu alaikum wa muke tare da shi kuma daga wace kasa tare da Isa Abdullahi daga to malam isa daga ƙasar libya ka ji abin da muke tattaunawa da wayannan matasa akan shi me za ka iya cewa to ana muku barka da zuwa wannan gini <laughs> ah, malam isa ko zai dan daga murya shi ko ko mutanen control in zai su kara mana sautin shi na yana yana so ya tsoka tsokaci kan sautin da na'am faddal malam isa ah, ina ina jin wayan malam isa tana dan daddauka idan kana jin mu da kyau ka saurare mu ta akwatin tv malin to eh, wayan malam isa dai ta dan samu matsalar kyawun sauti kuma yanzu lokaci ne da za mu tafi hutun rabin lokaci idan muka dawo dai za mu bar layin a buɗe za ku iya shigowa domin Eh, ku ba da taku gudunmawa a cikin shirin sai mun dawo ya ku zuciyar umma matasa rayuwar ku kama girmanta ku tashi ku daina wasa yara manyan gobe yara manyan gobe domin ƙarin ilimi da kuma samun tarbiyya mai inganci da ɗorewa tun kuna ƙanana da horar da ku akan iya magana ba tsoro ko fargaba. وكان من alaihi رسالته صلى الله عليه وسلم التصديق بأركان الإيمان Ina kuke manyan gobe, ku kasance da shiri na musamman da muka tanadar muku. na manyan gobe a kowace ranar asabar da misalin karfe biyu daidai na rana agogon najeriya da nijar wanda ya yi daidai da karfe hudu daidai agogon makkatar mukarrama burinmu shine gina yara nagari don samun samari nagari don samun dattijai nagari Afirka TV 3 Hausa nima ina son ku. Yara manyan gobe, Domin kyautata karatun Alƙur'ani mai girma tare da sanin ƙa'idodin tajwidi, ku kasance da Afirka TV 3 a cikin shirinmu mai taken kalmomin Ubangiji. shiri wanda yake zo wa mai kallon mu a duk ranar asabar kai tsaye da misalin karfe takwas da kwata agogon najeriya da nijar karfe goma da kwata agogon makatul mukarrama a sha kallo lafiya zuciyar umma matasa rayuwar ku kuka magirmanta ku tashi ku daina wasa. kallon barkan mu da dawo daga hutu rabin lokacin wannan shiri da muka tafi ga wanda suka buɗe akwatin talabijin ɗinsa a yanzu suka datse wannan shirin a sama muna gabatar da shirin dandalin matasa ne daga nan afirka tv3 inda muke tattaunawa akan zafin kan matasan akan addini da kuma illolin da yake jawo ma al'umma sannan mun fara tattauna akan hanyoyin da za a bi a kare kai daga fadawa wannan zafin kai ko kuma rage mishi karfi. ina tare da baki guda biyu malam abdulrazak daga kasar najeriya da kuma malam abdulrazak daga kasar nijar malam abdulrazak na farko mun fara tattaunawa da kai inda ka ba da shawara cewa abu na farko da ya kamata a ce matasa su lura da shi shine yin ilimi to sai muka samu waya muka wuce za mu sake koma wajen malam abdulrazak na biyu ah, malam abdulrazak malam dan uwanka ya fara faɗa mana cewa cikin hanyoyin da matasa su bi su kare kansu daga wannan fisga irin ta watan zafin kai shine yin ilimi to har yanzu dai kai ma kafin mu daura da kai ga waya bari mu amsa sai mu dawo assalamu alaikum barka da zuwa afirka tv to wa muke tare da shi kuma daga wace ƙasa kuna tare da aminu daga nan najeriya mala aminu daga ƙasar najeriya barka da warhaka yawwa to wani gudunmuwa za ka bada cikin shirin kaji abin da muke tattauna akan shi dai ko Eh, na ji da aka eh, ka saurare mu kaɗai ta waya ka rage sautin tv gaba ɗaya kira wanda a wannan shirin aka dinga kokarin cewa malamai su haɗe kansu ne abin da nake fahimta na matsalar da matasa suke mm. tattara masu ayya wayan mala aminu da kasar najeriya ta katse amma yana son ya yi nuni a kan shirye-shiryenmu da suka zo a makon da ya gabata eh, akwai shiri na musamman da aka yi ranar waccan asabar din da kuma waccan lahadin inda malamai manya guda hudu suka zauna a studio nan suka yi magana akan cewa haɗin kan malamai yakan rage irin wannan abubuwan saboda za su rika matsawa matasan har yanzu mun sake samun waya bari mu amsa sai mu dawo mu daura salamu alaikum barka da zuwa afirka tv wa assalam wa rahmatullah wa muke tare da ita kuma daga wace ƙasa to malama Rukayya daga ƙasar najeriya malama Rukayya tana jina eh, kin ji abin da shi ne ke tattauna a kan shi <laughs> Uh, malam aminu da na yi ta'aliki akan maganar shi akwai shiri da muka yi waccan asabar da waccan lahadi akan yadda ya kamata a ce malamai sun yi sun bi salon da ya kamata su wajen da'awa malaman suka kawo cewa idan malamai suka haɗa kansu wani lokaci akan samu matsala ta matasa ne idan suka ga malaman su kowa kan shi ya rabu to kowa sai ya so ya ja nahi jama'a shi ma tun yana ɗan ƙarami mm. amma in malaman suka haɗa kai idan ɗalibai suka fara kai gulma tsakani mm. suna toshewa to wannan abin zai yi tasiri ɗaliban sai su rasa makama ba ma za su iya ja gefe su mm. ware nasu jama'o'in ba eh, malam abdulrazak eh, mai gana hannunka muna magana akan hanyoyin da za a bi domin a shawo kan wannan matsala ko dai matasa su ɗauka ma kansu mataki da karan kansu su kare kansu daga wannan fisga da kuma maida su 'yan abiyari ma a sha kiɗa da kuma sa su cimma manufar wani ta hanyar bin son zuciyar shi da kuma da sasa aka abin da ba daidai ba mm. eh, abinda matasa ya kamata mm. na farko su aiki a kai ko kuma su kansu tunani mm. Shi ne wani irin tunani tunani wanda yake mai kyau tunani mai kyau ya haɗa abubuwa da yawa zamani wanda ya wuce ka yi tunani yaya matasa na wancan lokacin suka yi suka gudanar da rayuwarsu matasa na yanzu wanda suka kawo gudunmuwa a cikin al'umma ya suka gudanar da rayuwarsu <coughs> idan suka yi wannan tunanin sai su bi wannan tafarkin mm-hmm. kenan wannan shine abu na farko wanda matasa ya kamata su eh, na biyu kuma mm. shine idan aka kuma bangare na karatu janibin yin karatu mm. ana samun kuskure da yawa mm-hmm. wajen mi mm. mutum idan ya fara karatu sai ya fara karatu da manyan littattafai wanda bai da bai karanci fiƙihu ba mm. ƙanana littattafai kamar eh, yadda muka riga muka sani al'adar ta hausa na hausa da ake karatun fiqhun mazhabin imam malik ana farar irin su ahlari ishmael tun daga kawai imam malik <laughs> to kai mu zai mutun kai tsaye ko mu dawwana dawwana ta dawura da kanshi ta ganin wannan sabanin ko ko muktasar al-khalil a ce ya eh, fahimta da kanshi ba yawa kinan mutun yayi karatu akan tsari ba ma sai fiqhun kadai ba hatta da littattafan hadisi mm. mutum misali bai yi su arba'una ba buguya da sauran kawai a ci rana daya bude sahih bukhari ya fassara yanda yake so in aka ce wannan tsarin matasa suka tafi akan shi to dole su samu kansu akan kuskure ma'ana tsarin kowane littafi na gada ma saka to yanzu bari mu dan amsa wa'in mun dawo sai mu dora kan wannan jawabi assalamu alaikum barka da zuwa afirka tv to wannan waya daga shigo wanta ta katse da fatan mai ita zai sake lalubo mu domin ya ba da tashi gudunmawa a cikin shiri a nambobin sannan suna nan dai za ku gansu domin a ɗauka ku bugo kuma ku ba da taku gudunmawa a cikin shirin malam idan muka dawo cewa da farko mutum ya kamata yi tunani ya dauki darasi ga rayuwar samarin baya na biyu shine in ya zo karatu kada ya tafi ummahatul kutub can manya-manyan littattafai masu mujalladi kasan wani lokaci matsalar gaye kuma akwai ɗan san birgewa <laughs> eh, shi yana ganin yawa ne a ce ya koma su arba'unan nan mm. kuma bayan abubuwan sai a hankali a ko su abokanai shi da sun kai shekara goma suna karatu mm. su kawai zai duba oh. ai yau wani yau kawai wani level suke wani musta oh. suke wani aji su littattafan da suke shi zai dauka ko da kanshi ba zai gane ba mm. to kana nuna mana cewa wannan ma babban kure ne babban kuskure ne zai iya aihuwar da zai iya saboda wanda bai fara karatu ba da kananan littattafai ya za a iya fahimci manyan littattafai saboda manyan littattafai suna tattare da mi irin balaga sun mm. tattara abubuwa da yawa mm. wanda idan baka fara ba da ƙanana ba mm. in ka ta an can manya baka fahimta komi to yanzu kafin mu zo kan rashin fahimtar manyan nan bari mu amsa waya sai mu dawo mu assalamu alaikum barka da zuwa Afirka TV wa muke tare da shi kuma daga wace kasa lafiya kalau eh, Idris Abubakar daga nan Libya Islam to malam Idris Eh, barka da zuwa wannan shiri naku na dandalin matasa eh, to mala Idris faddal yana mika gaisuwa gare ku da eh, na fadda da'awa mm. wasu suna faɗa kasuwa a kan ko da aya guda ka sani to ka isar da sako. Mm. Sai a ƙara bayani a kan wannan insha Allah. Na balle ko an ni walau aya ko? To insha Allah za ka ji ƙarin eh, bayani. To yaya za ka ji ƙarin bayani eh. insha Allah ya yake sosai. Eh. To mun gode insha Allah mun gode insha Allah. To har yanzu muna da wani kiran ko kuma dai mu dawo wajen nan samari na cikin studio. malam muna magana akan cewa ah, idan mutum ya fara da manyan littafin nan zai samu matsala amma kafin nan wayan malam idris da ya kasar libya ta tana min da idris comics mai waya daga eh, sheka ah, kano nigeria ɗaya daga cikin masu kallon wannan tasha sannan masu kokarin bugo shiri bugo waya a cikin kowane shiri na tasha take gudanarwa eh, la'alla wata biyu zuwa uku ban ji malam idris ba amma da muryar shi da sunan shi da suka kama da wannan malam Idris Libya eh, eh, eh. eh ya sa na tana shi sosai ga shi ko kuma ga dukkan wanda sun cikin masu kallo a isar masa da saƙon gaisuwar dandalin matasa da ma wasu cikin shirye-shiryensa da yake bugowa a wannan tasha mai albarka malam ka ce farawa da mai da nan zai iya haifar wa mutum matsala ah, babba matsala babba kamar kamar mi na'am kamar eh matsalar da mutum zai samu mm. shine bai fahimci ba ƙananan matsaloli mm. na addini ya je iya karanta matsaloli manya na addini kenan matsalar da zai shiga a kai mm. shine zai ga cewa babu wasu matsaloli sai wannan wanda ya karanta ya za a yi ya yi maganinsu eh, ya za a yi ya kira mutane ya karantar da su la'alla shi abin da ya kamata ya faru koya tsarki alwala sallah azumi zakka da sauransu ya je sai ya fara karanta irin hukunce-hukuncen yin mulki mulki eh ya za a yi shugaba idan aka saka babban alkalin gari ya kamata kai hukunci <laughs> eh da karanta hukunce-hukunci mm. wanda ya shahi na me irin na shahadi mm. mm. kenan idan ya yi wannan karatun tun da ya fara da shi ya fara kenan a wurin shi shine farko kuma abin da mutum ke gare ya eh, shi ne yake kokarin aikatawa da isa mutane da shi mun gode anan kwarai da gaske bari in dawo wajen shi daya takwaran naka ah, abdulrazak hizkil makarfi ah, ɗazu mun tattauna da kai akan cewa hanyoyin da matasa za su bi su kare kansu don a fitar ga wannan matsala shine akwai karatu mm. malam ya kara mana cewa shine zurfin mutum ya yi zurfin tunani matashi mm. ya auna rayuwar matasan baya da suka wuce mm. sannan idan zai yi karatun kamar yadda kace ai karatu to ya fara karatu daga ƙasa akwai wata hanya da kake gani kuma da za ta ƙara taimakawa wajen matasa su kare kansu daga fadawa cikin wannan zafin kamar amfani eh, gaskiya shine mene yani mu duba yaya su ainihin rayuwar mutanen baya suka yi ta wurin koyon darasi a cikin waccan rayuwar saboda ai matasa ne ba a kanmu aka fara ba akwai can akwai matasa a baya wa'inda ya suka tafiyar da rayuwar nasu akwai wa'inda suka tafiyar da ita a daidai kuma yanzu sun dace mm. sun samu riba ko hakan sun ga muhimmancin hakan sun ga amfanin hakan sannan kuma akwai wanda suka tafi da ita suka bi son zuciyarsu mm. sai suka ga yaya karshen su ya kasance to don haka kallo da irin waccan rayuwar waɗancan matasan mm. hanya ta farko shine babbar hanya ce daga cikin hanyoyin da matasa za su warware waɗannan matsalolin shine ainihin ɗaukar maganar manya mm. ɗaukar maganar dattijawa ɗaukar maganar malamai a jin magana saboda za ka samu matasa yanzu matashi idan ya zafafa to kowa ya tsaya fa a gaban shi fa zai rinka ganin malamin ma shi ma wani kafiri kafiri yana ce masa kaza kaza kaza malam ga aya ta ce kaza eh eh ba ya da Allah ko kuma kawai yanzu sai su bid'antar da malami su ce malam wane ai dan bid'a ne yawwa mm. saboda menene mm. su ba su akwai zurfin da ya saboda akwai abubuwan da fikihu da sauransu dole sai ka karance su kaga matsala in wannan babba ce aka samu matsaloli guda biyu wannan babba wannan babba mm. a ciki dole sai an samu wacce tafi girma na fahimci matsalar ta matasan shine asali su ma da sun tsaya sun yi karatu kamar malam wani to sai sun bi sanyi kuma sai sun bi shi laushi wannan shi ne kawai <laughs> kware da gaske to amma da yake karatun bai kai na malam wani ba da haka sai su daga ganin anya malam wani ba wasu masu mulki bane suka wasu kadan sallame shi anya malam wani ba saboda kaza bane sai yake to irin haka sai matashi shi kuma ya ringa duba da irin waɗancan matasa na baya mm. me suka yi har suka ci riba har yanzu muke ambatan su mm. misali idan muka duba na umar hmm. allah ya kara masa yarda a lokacin ai shi ma yana da zafi ko ba haka ba yana da zafin sa in ya bi hanya shi to amma yaya shi ya tafiyar da matashiyan tashi hmm. shi shi ya tafi a haka ne shi ma ko kuwa yana jin maganar na gaba da shi ah, yawwa misali hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya raba ganima mm. ya ba mu wancan ya ba ma yahuda al'ansar eh, da muhajirun mm. ya ba mu wannan ya rarraba shi wannan rabon bai masa ba mm-hmm. sai yake cewa ya muhammad ittaqillah wani ne wani mutum ne wani mutum mm-hmm. yake ce ma annabi muhammad haka mm. ya muhammad ka ji fa kiran ya muhammad kaga ko Allah baya kiran yawwa kuma Allah ya hana irin haka la taj'alu du'a ar-rasul bainakum yawwa to kaga amma shi ce ya muhammad wai sai ce masa ittaqillaha shi mutum yake eh, faɗa manzan Allah ka ji tsoron Allah wa'adil ka yi adalci fa innaka lam ta'dil domin wallahi kai baka yi adalci ba fa innaka lam ta'dil wallahi hazihi alqismata ma aradta biha wajen Allah wannan rabon da kai wallahi baka nemi nufin Allah baka nemi yadda Allah baka yi gaskiya a wannan rabon ba wani fa yake faɗa manzon Allah wannan maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai haka ya haza wai haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kanshi ya fusata mm. akan maganar da ya faɗa mm. masa amma yake ci masa illam attaqilla ana fa man yattaqilla illam a'dil fa man ya'dil haka haka haka kai karshe sai ya ce ma'ana ne bai mishi idan to idan ni ban ji tsoron Allah ba waye zai ji tsoron Allah mm. idan ban yi adalci ba waye zai yi adalci sai yake ce masa rahim Allahu akhi musa Allah eh, ya ji kan dan uwana Musa mm. faqad uziya min zalika. bi aksar min zalika mm. hakika an cutar da shi sama da abin da fi wannan fasabara amma ya haƙuri. sai Allah ya saukar da wannan ayar ban ƙara sabon kai muhalli shayi ba. muna da waya ne na su a cikin ya yi na'am to eh, wa muke tare da shi akan laye assalamu alaikum Walaikun barkan ka dai ya juma'a kuma barka da juma'a. Alhamdulillah ya gogari ya al'amura. Wallahi alhamdulillah. Malam Nasir ne ko kuma? Eh, na daga Libya. Na'am. Eh. Na'am malam Nasir. Da farko ba da barka da wannan na matasa da sa. malam. abdurazak kaduna abdurazak maradi <laughs> na'am faddal eh, gaskiya na ji faɗin da ake tattauna a kai yana da matuƙar muhimmanci a cikin wannan marra da muke ciki da gaske haka ne eh akwai abubuwa wanda na so ki faɗa shi na bangaren mabiya mm. da dama za a gani matasa kasari akwai matasan da Allah ya ba su balaga ya ba su ilimi kuma hmm. sun tafi ne da ilimi kuma Allah ya ta su so samu. Na'am. Idan suka yi suka bada wata fatawar da ta sha banban da malamin da ya kasance ya dade ya bayi misali ya kai shekara ashirin ko hmm. sama da haka yana fatawa. Hmm. To shi kansu malamin zai san ne yaran gaskiya suka faɗi amma matsala mabiyan shi ya yi shekara ashirin yana ba da kafawar na ta'ala ta ga kuma ya kasance ga wani ya zo jikan kita ya zo ya kawo wata wannan da wuriya saboda hmm. wajen malamin yana tunanin mafi ya kasance ma'ana bai iya tanazuli ya sauko shi hmm. akan tashi fahimtai na'am na'am shi ba zai iya amsar wannan kai ke ba in dai yaro ne saboda zai daga shekarun ki ma zai yi magana yau shi ya karatu kwanan nan hmm. sai yake cewa nan yaro ne karabi dan wani ne kaza da kaza akwai wannan matsalar na'am kuma mun ne cikin muke shi ya da abin da yaron ya ji amma a cikin fili ya faɗi yana ga kamar zai bi zai bi shi mai mabiya da sauransu na'am mm. to kaga anan ma nasu ya kamata a ce su matasan sai su zo da wani usulubi na hikima lokacin da ya karatu da shiga karkashin wannan malami in zai iya a matsayin yana gina wa cewa malamin shi ne zai iya nuna mu wannan malamin ga fahimta shi malamin ya faɗa sai a zauna lafiya ɗazu ɗan waye magana akan ya tumata mata su hikima amma yanda ka fito da abin fili ya yi kyau kwarai da gaske malam mm. nasir ya kamata su matasa masu da'awan gara matasa magana da ake cikin ta ita da irin wannan fili shi ne kamar mutum ya zai karatu ya dawo gida mm. da kuma wani malami na zai da tafi a wurin shi ba wani wannan bane sai da kaje kuma ya kamata ya tashi ya hikima yanzu ya tantiri da wasu abubuwa wanda yake mutane za su faru da su wanda kuma za ka ja hankalin wanda baya tare da kai ke zai da kai to yayi insha Allah za mu taɓa wannan wannan shi ne babban abin da ya kai har har gobe akwai majawar jafar tana yafi a cikin al'umma wannan hikimar ita tabbas haka ne kwarai da gaske amin amin amin amin amin amin eh malam kafin mu amsa kiran ma Nasir ka kawo mana kissa cewa mm. annabi ya taɓa raba ganima amma wani karfin mm. hali kawai ta ce cima annabi ya adalci har annabi ke tambaye shi in ni ban yi adalci ba to wa zai adalci kana son ka mana akwai aya da ta sauka sabbin wannan abun sai kuma muka tsaya amsa waya mm. wacce aya ce duk da abin da rage mana biyu ci mm. minti uku hudu ba gaba ɗaya mu nufi shirin amma sai mu taba a cikin na'am sai ki ci masa sai Allah madaukakin sai ke saukar da ayar ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina azaw Musa mm. fa barra'ahu Allahu mimma qalu wa kana inda Allahi wajiha amma al muhalli shahid a wannan ina so ka duba yanayin yadda sahabbai suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin kauna da kariya da suke bashi mm. da so da abin nan har wani ya zo gabansa in ka duba sayyidina abbakar yarsa mm. kawai magana ta faɗa ma ta ce ibda bi kalamika walakin la taqula illa alhaq nan take kwantsama ma yar samari matar manzon Allah sai da sai da tuna Aisha sai da jini ya fito akan ta ce mata ibda bi kalamika sun dan samu matsala ne na zamantakewa mm. na gida sai aka kira shi sai na bakari zai sasanta sai aka ce to zai fara sai ta ce ibda bi kalamika walakin la taqula illa al mm. kai ka fara magana amma ka faɗi sai gaskiya mm. tana ciki annabi zaki ce mai gas ya kwantsa ma mata mari matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga irin wannan tunan take zafin rai na sayyidina Umar ya zare takobi ya ce ya rasulallah ka bari in kashe shi wannan wanda ya ci wannan wanda ya faɗi haka din nan mm. sai manzo Allah ya ce da'ahu ya Umar la'allahu yusalli ya Umar ka bar shi ila yana sallah ya Umar shikenan kuma ya tsaya ya haƙura idan na fahimci darasin da kake son kawo shine in dai ana control din yawa indai su matasa za su dauki wannan magana na manyan na mm. dattijawa na malaman su mm. kar ka dauka kai ka je ka wani ilimi wane ne wane ne ai duk ilimin ka akwai ilimin rayuwa mm. da yau da kullum akwai abin da bai kai lokacin ma da zaka fito kai maganar sa ba kamar misali yanda malam ya faɗi malami yana shekara shekara 20 yana fatawa da sauransu akwai wanda son zuciya ne yake hana su su fito su faɗa ma mutane gaskiya cewa gashi gashi wasu wasu kuma a'a su ɗaliban su ne ba su san yadda za su su bai wa malamin magana ta yadda zai fahimta ba manzan mm. Allah ai cewa yi walau kun tafazzan ghalizal kalbi haka Allah ya ce masa da a ce kai ka mai abin nan tsanani ne da wani wani ne mm, ai ba za su ba za da sun watsi mm. kuma ba za su fahimce ka ba na'am anan zan koma wajen malam Abdulrazak ya mana karin bayani akan maganan malam Idris ta Libya muna ta cewa bai kamata a ce mutum ya naɗa kanshi malami ba ya yi ta ba da fatawa ba amma kuma nan gashi ya ce ana ta faɗin cewa kuma akwai hadisi ku isar da saƙo na ko da aya ce kuma sani ko aya ɗaya ce karka ɓoye ta ka sanar da ita a takaice kusan wani ƙarin jawabi za ka wa da sauran masu kallo akan wannan gaba me ake nufi ko me ya kamata a ce mutum ya yi ka hanyar fata ko karanta ba uwa mm. matasa ta yawa mm. suna kafuwa akan wannan hadisin mm. wajen da'awa an hmm. ce ka isar ko kuma ka kira ko da aya ɗaya ci hmm. ka sabi to amma za mu leƙa mu gani idan ka san aya ɗaya ya za a yi kai kira shi ne ake so a sani kiran ya ne za a yi kai shi wani Allah ma abin ana nufi ka koyar da in ka sani ka koyar ne ba ma na'am da'awa abin da hmm. take nihi Eh, ba tana ba wajibi bane ba akan kowa mhm. sai ya tashi da aikin da'awa na'am idan wasu suka fara idan wasu suka tashi mm. da wannan aikin na da'awa suwa masu ilimi mm. wanda suka karanci alkur'ani suka fahimce shi suka yi aiki da shi masu haƙuri masu hankali masu tunani mm. suka tashi da wannan aikin to sauran ba sai sauran ba sai su je su yi neman kuɗi na'am sai su kawo a gina masallaci a mm. biya ma matasa su yi karatu mm. shi kuma ne shi kafa mm. haka ake so ba kowa ya tashi ba da aikin da'awa da'awa a kowane tawashi wanda bai yi karatu ba yanzu ka san aya ɗaya to akwai 'yan uwarta wadda a cikin tsarin shi da alkur'ani ko kuma tsarin shi watakila ma wannan din mansuki ya ce an shaye hukuncin ta na'am ka zo ka ce mutane dole sai sun yi aiki da ita ko kuma idan ita ka ka sani eh. akwai yan uwarta wadda take mm. cikin suratul baqara mm. wannan ita kuma tana cikin mi mm-hmm. suratul ma'ida ko kuma suratul nisa bayan da za a yi ka fassara ta sai ka dauko waccan ka hada su biyu su biyu kai kuma ɗaya ka sani to kusan eh, a nan dai lokaci ya tike mana ga baki ɗaya sannan tattaunawa tana da daɗi da ya karshe Allah da ya sa yan matasa su fa'idanta da wannan abin da muke faɗa mm. sannan inda suka ga matasa sun ɗabi irin wannan burbushin tunani su yi ƙoƙarin yakar wannan tunani wanda ba zai arfa mana da mai ido ba a madadin dukkanin abokanan aiki da suka sa ma aikin hannu tun daga masu ɗaukan hoto khalid da kuma sa'ad aiman walid da yake daraktan din shiri shahir adam arzika da ke kan na'urar sauti shida salisu abba salisu da suke kula da ɗakin watsa shiri farid muhammad da muhammad muddathir da suke watan sada mu da kuta hanyar na'ura a su gaba ɗaya sai baƙin nawa bari in fara da babban malam abdulrazak <laughs> tayyib ibrahim babban mana koko ko bai fika ba <laughs> malam abdulrazak tayyib ibrahim daga maradigo a jamhuriyar nijar da kuma malam abdulrazak kabir hezekiel shi ma hezekiel dan gari ne <laughs> a sunan kaka na a ka ce kaka kaka kaka inda sunan kaka ne ba komai makarfi ko eh, makarfi ne garin jihar kaduna to a madadin ku gabaki daya ni na umar alhaji yusuf nake cewa mu haɗu da ku a wani shirin na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu دغدم ورك غتاك الامه متى سا ان فكم تديديت فلا دازك امسا يا سماري متى سا يا بنغوري متى سا يا مزاجن يودغو بن دنيا كوني متى سا شيغبن مو ارايو ayyana hannun matasa cigaban mu a rayuwan nan ayyana hannun matasa cigaban mu a rayuwan nan ayyana hannun matasa